a ah, da tambaya na farko shine game da muryan Sheikh Mas'ud da wani lokaci na ji an play wanda kuma inda na ji shi ne daga bakin wani ba zan yadda ba saboda yadda ni na uslubin yake to sai ya zama na kuma na ji shi ne bakin Sheikh Mas'ud direct to kuma alhamdulillah sai Allah ya kaddara yau gashi har muna fira yana ji na kuma ina jin shi wanda yake mu ba bakin juna ba ne mun dade da sanin juna wanda ba kwarai yan wayin juna ma ne kwarai masha Allah masha Allah to a kan haka tambayar da nake son zan yi da farko shine audio da na ji Sheikh Mas'ud ya yi magana da cewa wato Allah ba zai fidda ran mutum ba sai da sanin Sheikh Maulana Abdullahi Mai Kano Jallo wanda ke fata Allah ya jinkan shi da rahama ya rahamshe shi ya sa ya huta to wannan shine abin da nake so Sheikh Mas'ud ya warware mana magana nan da yake nufi cewa wato Allah ba zai fidda ran mutum ba sai dai da sanin Sheikh Abdullahi Mai Kano wannan shi ne tambaya na farko na gode sosai na'am na'am na gode kuma ni na fadi haka ne murya na kuma ne na'am eh na ce ni ya faɗi kuma haka nan ne Masha Allah, ana tabbatar haka nan ne, ana tabbatar sai ke Eh kwarai, kwarai, na mun ba na mun ba da jawabin shi, duka na na mun ba da jawabin shi Allah ya Masha Allah, masha Allah. Fa eh, Allah ya mana katari. Amin, amin, na gode kuma sosai eh. sosai sai Allah ya saka. Wannan shine tambaya na ta farko kuma alhamdulillah ina da shiri zan rike wayannan har sai na gama jin bayani sannan mu ci gaba da sauran da tambaya idan akwai su. To, bismillah Sheikh Masud a bada bayani. Na babu damuwa, da na so eh, mu tafiyar da shi wanda ka kafin farkon nan mun ka kare shi mu dora na eh, sayyidi samuddin na ga da ya fi kyau. To, bismillah a rike, Sheikh samuddin a rike layin. Abin da ne ainihin audio nan da Fuad ya play yanzu ga ban ji ba saboda ina ganin ko da ko network ne ban ji wani audio ba ne shi yasa. Na'am. Eh, eh, eh wannan wannan na wato sallah bari dai mu buga mu replay shi ya so a Sheikh ah, Samudin ka kuma ka ji duniya kuma su sake ji ya so a Sheikh Mas'ud Mas'ud Jallo Mudibo shi kuma Sheikh Sheikh kuma ka bada bayani insha Allah ga audio nan. Aka ne. Na'am. Maulana Mushi Abdullahi mai Kano kan sallah kawar ya tabbatar shi wa Abdullahi mai Kano wani har akwai sallar nan ma na malam mai Kano. Masha Allah, wannan audio nan na shi yasa a Sheikh Alhamdulillah, bismillah, a ba mu bayani. To babu matsala abin da ke nan ne kan wanda magana shine kamar yadda muka yi magana last week. Hmm. Muna kawo misali ne. Kan batun bawan Allah da yadda an kasan bawan Allah kan batun baba har muka ce baba ya kai ma cin addini ma don bautan Allah shi kawo har aka sa mai aka sa sallan da baba ke yi a garin ga aka sa ma wannan sallah sallan malam mai Kano aka tambaya shi malam mai Kano ya kawo sallah ne shi na ce a malam mai Kano ba annabi bane ba manzo bane malam mai Kano bai kawo wani addini cikin addinin musulunci bai da sallah amma an kamanta irin sallan shi ne bi ma'ana da da muke yara ma muke tashi lokacin mu duka in kana sallah a zafar lokacin an ce a wannan an yana irin sannan malam mai kano saboda mai malam mai kano aka fara shaida ya fara wannan sallah a kasar mu gana ita wanda kana yi sa ce a ah, ai ga irin sannan malam mai kano bi ma'ana an kamanta malam mai kano da wannan sallah an shaide shi da shi kan farkon lokaci annabi kuma ce awwalul waqti ridwanullah ita ba mana sai kan wannan hadisi yace farkon lokaci shine yardan Allah to farkon lokaci ba bai fara sallah da shi lokacin malum ma a ce kai sallan da Allah bai karba wani irin sallah kenan yasa kai wanda aka ganka kana yin wannan sallah sai a ce sallan malam mai kano bi ma'ana an kamanta wannan sallah da malam mai kano kenan na biyu misali kamar qur'anin karim ga ai qur'ani magana ne na ubangiji ne yanzu misali kamar suratul kafirin, cikin qur'ani akwai sura na kafirai akwai sura na munafikai da sauran dai surori gaba daya shi wannan surori kafirai suka kawo wannan sura ne ba kafirai suka kawo wannan sura ba amma firan kahurai yasa aka sama wannan suratul kafirun amma suran na ubangiji ne maganan ubangiji ne haka kuma suratul munafiqun maganan Allah ne me yasa saboda labarin su ke ciki sai aka kamanta wannan suran nan da wannan suna na munafikai amma duka na Allah ne aka kuma aka kamanta wannan sandan nan na malam Kano da wannan har ana ce sandan malam Kano amma ba bi ma'ana malam Kano ya kawo a zafar ana yin shi eh, raka'a shida bane ko kuwa magrib ana yanda kasa ake sallah haka ake yin sallah amma an kamanta shi da shi saboda da shi aka san wannan sallah yasa ake yi wannan abin na'am Masha Allah, mun gode Allah saka da alhaidi. Shi sa Shaika uh, Madibo Jallo uh, a ci gaba ya so Sheikh Masud a ba da bayani da tambayan da Sheikh Samuddin ya yi a farko. Bismillah. Sabu damuwa, kamar da muka yi magana cewa wannan lamarin mu lamari ne in dai lamarin tarika lamari ne na sufaye to kowane shekara ana samun wanda ke rikewa da ragaman addinin musulunci kamar yadda na yi magana na ce annabi ya ce na yaba asallahu ala rasi kullum a sana man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha kowane shekara dari ana samun wanda ke zuwa idan ya zo mujaddadi ne in ya zo dukkan wani abin da ya shige muku a duhu a addini sai ya rika idan ya rika lokacin nan ya zama khalifatullahi alal ardi ne ya zama halifan Allah a ban kasa a lokacin kamar yadda Allah ya yi ma annabi Adam Allah ce inni ja'irun fil ardi khalifatan ni ubangiji zai sanya wani halifa na a ban kasa yasa lokacin da annabi adam ubangiji ya sanya annabi adam a ban kasa dukkan abin da zai afku a cikin duniya duka annabi adam yana da labari saboda shi ne komanda a kasa kenan yasa maula musha abdullahi ahmad mai kano na farko kutubi ne kuma gausu ne kuma fardi ne tunda shi ne kutubi shi ne fardu shi ne gausu kuma yana nan muhammadiyul makami ne kamar akwai hadisi in Allah ya yarda na karanto wannan hadisin nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da ya yi magana ibni abbasin shine wanda ya fito da wannan hadisi a cikin hadisin nan annabi na magana annabi ya ce a cikin waliyai ana samu waliyi eh, ana samu waliyai su dari uku ana samu eh, su arba'in ana samu bakwai ana samu daya amma dayan nan sa'an annabi ya ce fabihim yuhyi wa yumitu bi ma'ana da sunan Allah ke rayar da al'umma bi ma'ana da addu'ansu Allah ke rayar da addu'a ko me kuma Allah zai yi a ban kasa tunda su ne jagoran Allah a ban kasa to ko me zai sauka ma mutane a ban kasa duka sai Allah ya sanar da su su samu labari cewa ga abin da zai afku wannan abin da zai afku nan in dai abin kirki ne sai su yi marhaba da shi in ba abin kirki ba ne kuma sai su roki Allah Allah ya korar da wannan abin yana nan ne misali kamar a ce eh, a ce an samu shugaban kasa shugaban kasa sai ya aje ka yi appointing ka ke ne minista kan abu kaza ko kuwa a gari kaza dole kanun Allah ya yi wani abu dole shi Allah ya baka labari lokacin ko me zai sauko shi Allah ya faɗi ma cewa wane abu kaza kaza kaza ga yanda nake so a yi shi abu kaza kaza kaza ga yanda nake so a yi shi abu kaza kaza ga yanda nake so a yi shi yasa lokacin nan ko da wani Allah zai haishi ran shi a duniya kai kana da wannan labari Ko Allah kuma zai wani abu na alheri dole Allah ya sanar da kai saboda a zamanin nan ke ke rike da tutar musulunci tutar musulunci an ninka yake yasa in wani abu zai sauko na alheri yana bin tanka ne nan ya sauko bisa kan mutane haka kuma wani abu zai sauko wanda ba na alheri ba kanka ma zai bi idan ya zo kankan kai ka roki Allah in Allah ya so Allah ya ture wannan abin yanda kuma Allah ya so haka Allah ke yi da shi amma ba wai cewa Allah ya yi wani abu daban bane a'a lamari ne na Allah kwamandan Allah kenan a cikin duniya tunda shi ne kwamandan Allah a duniya lokacin ko menene yana samun shi na alheri daga gare shi zai bi haka kuma in na sharri ne kuma yana da wannan labari yasa hadisin na ibn Abbas ya ce inna lillahi azza wa jalla fil khalqi salasu mi'a qulubuhu ala qalbi adam eh, ya ce annabi ya ce a cikin bayan Allah ana samun mutane da 300 eh, eh, waɗannan mutanen kiriyar da na zuciyarsu bi ma'ana yadda haske na nubuwa na annabi adam yake zuwa ma annabi adam haka kuma su man suna ci mutane haka abin ke sauke yake sauka a gare su wurin wannan waliyin allah na sai ya zama adami yul makani yana cikin ku yana nan kamar annabi adam a cikin ku har dai karshe akwai daya wannan dayan nan shi nan ko mai zai sauko to shi ke tattara dukkan wani abin alheri wannan dayan nan kuma yana zama muhammadiyul makami ne yana bisa kan irin makamin muhammadun rasulullah sallallahu amma a kasa a duniya shine kwamandan allah a duniya ko mai allah zai yi dole ya fi allah ya bashi labari amma bai nuna cewa allah ba allah ba ne allah allah ne shi ma bawan allah ne a ban kasa wanda ke rike da ragaman ubangiji a ban kasa eh yanda yake kenan na'am Ah, Masha Allah, suna na Fuad Umar kuna sauraron mu live kan Kibla FM. A Sheikh Samuddin, um, ina ce kaji bayanin da Sheikh uh, Mas'ud Mudibo Jallo ya bayar kan uh, tambayanka akwai wani karin bayanin da kake bukata ko dai za mu karbi sauran uh, bayanatin. Ah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na ji bayanin da Sheikh Mas'ud ya yi wanda nake fatan kuma Allah ya saka mar da dubin alkhairi to amma yake dama Sheikh Masud ya riga ya magana da cewa ba zancen batin yake yi ba kuma yana tafiya kuma yana zance ne kuma da hujja to wannan abin da ya karanta na cewa Allah bai da ran mutum sai wani ya san da zama to na bukatan aya ne daga alkur'ani wanda ke tabbatar da wannan cewa daga manzon Allah ma Allah bai da mutum sai da izinin manzon Allah wato ina neman aya ne daga alkur'ani wanda zai tabbatar da wannan saboda bayan Allah mu kara fahimta to abin da ke nan ne shine na farko kaga Allah ya yi magana a Qur'ani raki da dama da Allah ya yi magana a Qur'ani raki da dama kan annabi sallallahu alaihi sallam. Allah ya tabbatar cewa annabi ma kana Muhammadin farko aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa hataman annabi ba uban kowa bane amma manzon Allah ne manzon Allah shine ne dukkan wani sakon da zai fito daga Allah eh ya sauko kan wurin mutane a annabi ya dauki wannan sako ma ya ba mutane ko me Allah kuma zai bayar na mutane to annabi manzo ne wurin mutane yasa ko menene na abin alheri na wani daraja na alfarma duka tunda annabi shine wasita tsakanin mutane ga Allah to dole annabi kuma ya samu dukkan wannan labari ko da yake ko da ya samu ba komai annabi zai faɗi ba in dai Allah ba ya ce ya faɗi bane yasa walakin rasulullahi bi ma'ana annabi huwa alwasitatu bayna Allah wa bayna khalqihi idza ja'at ar-risalatu min Allah idan wani eh, magana ne ko wani tambaya ne ko wani sako isa walakin rasulin ga kawar sakoncin da ke tsakanin Allah da manzon Allah kawar ya isa manzon Allah ya san komi akwai hadisin da annabi ya ce uritu masharikal ardi wa magaribiha ubangiji ya nuna mini tun ido na na gani tun inda rana ke fitowa haka kuma ido na na gani inda rana ke faɗiwa sa'annan kuma akwai hadisi da manzon Allah ya wani bayani cikin bayanin shi ce lokacin da ya yi Isra'i da ya Isra'il kai ga Allah sai Allah ya tambaye shi magana da Allah ya tambaye shi magana sai bai sani ba sai Allah ya doki an shi fa wada'a dahu baina katafayya sai Allah ya doki annaye shi Allah na kudura na irada ya dibiya tan kafa da manzo Allah sai manzo Allah ya ce fa wajadtu bardaha wurin sai zuciya na yayi sanye fa alimtu ilmal awwalina wal akhirin wurin Allah ya sanar da ni ilimin yan farko da ilimin yan karshe in dai manzon Allah ya san Allah ya sanar da shi ilimi yan farko ya sanar da shi ilimin yan karshe bi ma'ana ba abin da ke tafiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba ba abin da kuma zai zo tsakanin Allah da manzon Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi zai ce bai san shi ba yasa tun da annabi Allah ya ce ma annabi kamar kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sanar da kai ilmin awwalina ilmin yan farko wa ilmin akhirina da ilmin kuma yan karshe bi ma'ana dukkan abin da zai faru tun farkon duniya kai rasulullahi kana da labari haka kuma dukkan abin da zai afku kuma har karshen duniya to kai manzo Allah Allah Allah ya sanar da kai kana da sanin shi bi ma'ana ko menene da dai afku in dai a duniya ne ko na talikai duka to Allah ya karantar da manzon Allah manzon Allah yana da ilimin shi ilimin mutuwa ne ilimin rayuwa ne ilimin arziki da zai sauka kan kowa manzon Allah ya sanar da shi ai eh, Allah ya sanar da shi saboda Allah da kanshi yace mai kamar wurin na sanar da kai ilimin awwalina wal akhirin ilimin awwalina wal akhirin kuma komi na cikin wannan hadisi kuma sahihi ne tabbatacce ne na'am masha Allah alhamdulillah alhamdulillah Na gode sosai a dai Masud. Gaskiya muna shan karatu sosai wanda a nawa fahimta ina ganin kenan Sheikh Masud yana nuna cewa babu wani abu wanda ya rage wanda Allah bai sanar da manzon Allah ba kenan wato khairan aw kenan abinda Sheikh nufi kenan alhamdulillah to yanzu kuma inda yake nayi tambaya ne ko Sheikh zai taimaka mana da ayan Alkur'ani wanda ke tabbatar da haka nan kuma bayani wanda shafi ya yi wanda ke kusan in ce kamar yana da amfani sosai wanda ke nuna daraja kuma na manzon Allah to amma har ila yau alkur'ani ah, kamar yadda na yi magana da zu wato kenan Sheikh Mas'ud yana nufi cewa babu wani abu kenan dari bisa dari wanda Allah ya bar shi da bai nuna wa manzon Allah ba ko ba ka ba sallallahu alaihi wasallam haka nan to alhamdulillah Allah da Allah ya saka da dubon alkhairi akwai wanda naga Allah yana cewa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum lam naqsus alayk akwai waɗanda Allah ke cewa manzon Allah na baka labarin wasu wasu kuma ban baka ba kenan ina so in tambaya ko Allah ya boye mana kenan ya nuna mai komai kuma ya gaya mana cikin alkur'ani cewa wasu bai gaya wa manzon Allah ba a eh to kamar yadda na ce ana ayan da ka ja Allah haka nan ne Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya aiko da annabawa kaji ji aya yake sai Allah ya ce minhum a cikin annabawan nan minhum a cikin su man kasasna alaika akwai wa'anda ni manzo Allah sallallahu ni Allah na baka labarin su bi ma'ana kasasna alaika qissatuhum fil qur'anil karim wala yaqsudu bi annahu قصص eh, alaihi قصتهم في مكان ما وإنما جاءت قصتهم في القرآن الكريم مباشرة ولكن فيه أيضا التي ما جاءت في القرآن الكريم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قص الله عليه قصصهم كلهم جميعا ما nufi cewa wanda Allah منهم من قصصنا عليك qasasna أقول cikin su akwai wanda ni ubangiji na baka ومنهم من لم نقصص عليك akwai wasu ban baka labarin su a cikin Kur'ani bi ma'ana ban kawo sunan ke su a cikin Alkur'ani ba amma kai Annabi sallallahu alaihi sallam tsakani na da kai na karantar da kai na sanar da kai amma a Kur'ani ban fito da sunan su ba saboda akwai annabawa da dama a Kur'ani Allah bai fito da sunan su ba amma Allah ya sanar da manzo Allah su duka kuma kowa ya san manzo Allah manzo Allah kuma ya san kowa saboda da annabi zai yi isra'i ya wuce annabi ya ga annabawa ya dan kowa an parade kowa san da kowa ya tsara ma manzo Allah a ce ma annabi wani shine kaza wani shine kaza har annabi ya kai wani wuri shi da mala'ika jibril kamar yadda qur'ani yayi magana wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ka fa annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai taba isra'in ba bai san wurin ba amma da aka kai wani wuri da mala'ika jibril ya ce ka nan wallahi nan bayan taka na taka na ko ne annabi ce mai kwarai na sani wurin sai yake tambayan annabi annabi kai ne wa don da ni da kake tafiya ban ga alamun cewa baka san irin tafiyan da muke yi ba wurin shi da annabi kisa ya abku batun wani taunaruwa a ce ya ga wannan taunaruwa kowane shekara dubu da sauransu taularuwan ke fitowa ya ga wannan taularuwa shekara kaza kaza sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'ika jibril ai ni manzon Allah ni ne wannan taularuwa to bi ma'ana annabi ya san komai ba abin da annabi bai sani ba amma batun kissan nan minhum man qasasna alayka qissatuhum fil qur'anil karim wa minhum man lam naqsus alayka qissatuhum fil qur'anil karim cikin annabawan akwai waɗanda na baka kissan su labarin su zo a cikin Qur'ani annabawa guda guda waɗanda sunan su ya fito al alkur'ani annabawa ashirin ne da biyar to amma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi kuma ya zo wannan hadisin da ya zo annabi ya yi batun adadin annabawa annabi ce annabawa 124,000 ne annabi ce manzannai a cikin annabawan na ɓangaren taifin ne sauran nan duka annabawa ne to kaga kamar shi qur'ani kuma ya kawo 55 kadai to 55 kadai da qur'ani ya kawo da to sauran na suke bi mana suna nan ai 124,000 sai a kawo ashirin da biyar a Kur'ani to shine minimum man qasasna alayka bi mana minimum man ja'at qissatuhum fil Qur'an al-Karim ومنهم من لم نقصص عليك يعني قصتهم في القرآن الكريم إذا أعطيتني ابن حبان ياتي النبي شيء الأنبياء مئة, مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل منهم 313 وثلاثة عشر شيء ياتي النبا وين دادن 24,000 ne sannan manzannai 313 to shi Allah na so annabi ka sani cewa na baka kisan ashirin da kawar ne a cikin Kur'ani sauran nan ban kawo ma shi a cikin kur'ani Allah ke nufi na. Masha Allah kuna sauraron mu live kan Kibla FM sunana Fuad Umar um, ina ce uh, na bari a Sheikh Samuddin ka ka ka ka gaya muna ya ka gan wannan tambayan da ya baka bayani gabanin gabanin kuma mu tafiyar da wannan mu samu wannan zamu da ki another caller ya so shek samu a rike line ya so mu make sure kamar kun gama mun samu understand it kuna insha Allah hold on to ba to babu damuwa babu damuwa to assalamu alaikum caller assalamu alaikum wa alaikum na'am sanar haka barku Allah eh, barka ka Allah mai mai mana. Amin amin amin. Ya kuri sunan ka da inda ake kira. Na mun gode. Suna na Alhaji Baba. Suna Alhaji Baba ina kira daga Accra. Masha Allah. Accra Newtown Wawa Road Alhaji Baba. Wawa Road. Duniya na sauraron kakan Kibla FM. Bismillah Alhaji. Na'am. Ina so da Sheikh Masud bin tambaya ne kawai abin da ya faɗi. Na'am bismillah yana sauraron ka insha Allah. to tunana shi ne ina ji da Sheikh Mas'ud Allah kara suke ilimi na na shi a wajen nan cewa mulku baki daya amin amma ni na na kaman ba kamin da tsara Sheikh Fuad kamar Allah sa biji cikin topic ne wanda ni topic da na gan kan Facebook an ce wai bi magana kan wannan din kashe wannan din kashe wani shi ne sunan da ko ba kaman da shi da shi sanin Sheikh Maulana Ushe Abdullahi ne kan na'am billahi ta'ala annu to amma kuma ga ya ja wasu ayoyi Qur'ani guda cikin cikin cikin magan shi cikin eh, abin da magan da yake yi ya da wasu sun rera mai a cikin Allah wa a cikin rasul wa ulil amri minkum sai shi ulil amri na wani yake na farko sani masu maganin da shekku eh, masu ke masu magana ko kuma sun bi Qur'ani ba yi da son zuciya ina wanda da kanshi ko yana ce ko ya gaya mana kan ba ya yace ko da hawa in huwa illa wani zuwa in sha ne wanda biya abu ne son rai abin da yake duka wasu rai duka ala mai wayi ne hmm. to qur'ani kuma in da bayanin qur'ani dole akwai reference magana da shi kuma su ke ne wanda da mu samu reference ce je gudawa kaman a magana ta za aka mani magana ta za aka yi amma duk mata ya mana magana ta ta aka mai ko aka ba mu reference ce qur'ani a tasiri kaza malami kaza ibn kasir ko tabari ko kaza shi yace kaza a ji duba an gaishe kaza har lokacin nan sun suka mun lalle gaskiya maganar shek mas'ud musul fahimtar sun gaskiya abin da yake na gaskiya ba wai mutum san samu fitin nuna ba ba son ra'ayi ta mun ba amma in dai mun maganar sa ga ko tafsirin qur'an da qur'an yi akwai tafsirin qur'an da kulli hasu kana kala fahimta na shek muna son shek mas'ud Sheikh Mas'ud ya mana bayani dilla dilla. a maganar ganawa mutane don Allah ga ku kama maganar ganawa maganar ganawa nan tafsiri kan yani don Qur'ani yakan zuwa kan sabbin bayanin Qur'ani sai ga haka na a ba a yin shi haka na ba mun da yin dake haka na ba mun da yin dake haka na isa a maganar ganawa da na kawo Qur'ani ai Qur'ani a tafsiri kan yani fajiyo ba ni na fajiya Allah da shi gaggara yanzu da mutane su tashi ba cikin tauna shi ba su tauna shi haka nan ta fahimci ne yasa magana ne suna su ba mu reference a ana kira mu mutum batun da mutum da kaza kaza tafsiri kaza yace kaza mutum ne Allah ya kare tafsir da mu mu duka Allah kare an cikin ilimi Allah ba mu amfani zama da juna kuma shi ma Allah ya kiyaye shi yasa muna tsara maganin bayanin da yi mu duka duk Allah da annabi idan mu reference tafsiri da ya karanta suka ne suka muna saurare shi shi ma mu kare to cikin mugan kuma nan da magana cikin da gaske ke yi ba wani irin ba wasu mugan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi da eh, fata ya kaji magana da zai ma cikin kaji da na subhanallah mun luzin shi amma insha Allah yana saulara ba shi bayani sheik garin eh, ba shi bayani ya ji kada eh, dazu ya yi magana ya ce ya kawo ayon shi wati Allah wati rasulu ulil amri da sauransu da yi magana bisa kai yace yana son a ce tafsiri kaza a ce kaza a ce kaza na farko idan ya ka ce ma Allah ya ce yanzu wa kake saurara kuma yi magana kan maganar Allah kuma duniya dukkan kowane ma kowa ya yarda in dai an ce Allah kuma mun kake neman kawai wani malami ya ce kaza in an ce ma annabi ya ce ka yarda kamar annabi hadisin manzon Allah ne ai tun da muka fara eh, program ga kamar yadda na ce ban kawo wani abu a ce wai na kawo wani abu na kai kamar yadda shi yake magana kamar ba tuni ban kawo wani maganan kai na ba kowane maganan da zan yi ina kawo ayon Kur'ani ne aji ko me zan ce ina kawo gashi gashi gashi to yanzu idan an yi maganan Allah ko ne farawo an yi maganan Allah kuma me kake neman kuma a fassara ma kuma kan maganan Allah bayan an fassara ma Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza me kake nema fasara ma in ya karatu ne za a yi zalla zalla shi daban ne shi an zo kai za a yi karatu to an ce kaza a ce da inda fito an ce kaza a ce da inda fito an ce kaza lokacin nan an sa an bude fanni wannan amma an ji ayan qur'ani abu kaza ga malan shi abu kaza ga malan shi abu kaza ga malan yanzu ne kuma kake nema fari ma kuma Mm. Eh? Masha Allah. to Allah ya samu dace. Don da muke ni bai bai zance war kaina ba Qur'ani da ayoyin nake jan. Mm. Hadisai no nake jan na manzo Allah. Ban da hadisin wani annabi daban ba. Ban a ce na ce annabi yace kaza. Eh to maganan dai duka kenan. Masha Allah. Ah, mun gode maka a Sheikh Masud Jallo Madibo. Kuna sauraron mu kan Kuma samun kai mai kamar yadda na ce yan kuri Imamu Malik ko amma dukan mu ga san imamu malik ya hmm. ce laisa ilmi bi kasratin riwayat ilmi ba shi ne wai ka tashi kaza a ah, rawahu wani wani ya ce kaza ba shi bane kana ne wa inna ma nurun haske ne kawar su imamu malik ko wanda fi su sanin kaza da kaza kaza shi bane ayan qur'ani muka saya kai hmm. bai batun shehu tijani ma ba shehu ibrahim bai batun ni kai na ma ba batun qur'ani muke da batun hadisi mu muke an ce kaza wani ya ce kaza muke ce ga fassarar shi ai yace ai Allah na ba kowa baiwa abin da ka karanta nan dole ka zo ka fari da mutane su ji ai ka gane ranar da mutum ka tattara littattafai ba tattara littattafai daki shine ilimi ba ranar da zaka fito da ban jama'a a ji maganan bakinka waɗanda ke saulara sun san wane ga maganan da yake fari amma ba batun jayayya ina son ja da wani ne san mm. ba shi ya kawo mu nan ba kaga masha Allah Sheikh mun gode insha <laughs> Allah kuna sauraron mu live kan Kibla FM sunana Fuad Umar um, details about Kibla FM yana za ku contact mu yana kan kiblafm.com www.kiblafm.com sa'annan kuma uh, akwai scheduling uh, program da muke yi kan wannan website kuma uh, za mu doki another caller shi mu je back to uh, Sheikh Samudi mu duba ko ya gama ko ko ya tura wani sa'annan kuma sai mu doki sauran uh, kira to uh, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masha Allah. Ya Allah kiyaye ka Allah jaza mani ka Allah kuma kara maka akuri. Amin, amin, masha Allah, na gode. Ni ne eh, almajirin ka kuma don da kakanni shi Ibrahim Nikola a ganin Atlanta, Georgia, United States of America. Masha Allah, to Malam Modibo duniya suna sauraron kakan Kibla FM. bismillah almajiri almajiri muke ga malaman mu <laughs> su alshaf masud muna jin su da muke godiya ah, almajiri ma ba yara mu ke da almajirai <laughs> mm, Allah ya sari dai amen amin American Civil FM tana demonstrate leadership all the time tana demonstrate the level of tension na gode mm, mun ga an kudin Civil FM kan budget ne take for left and right malam Musaf Masud kuma ya Madrid leadership mun ga irin bulletin da yake karba amma yau muryarsa ya tabbatar cewa mai hankuri alhamdulillah ga haka topic dai kamu divert kan topic hmm. cewa lalle kan al-sheikh malam maskadir bin da ta da annu Allah bi tsalla masa gafara cewa lalle kan alshi da malam masaudu yau mun ji tabbas cewa wai malam mai kano da kansa ya faɗa cewa kafin Allah ya yakan mutum sai sani sa mun ji eh, shak masud ah, ya wannan ba wannan ba shi ya sani ba Auto gafara na godiya. kuma a kusurin dai lalle kan da bayani ne an ule mai ku warasatul anbiya shi ko eh, malamai su suka gaje annabawa eh lalle ka muna dai karfafa muna karfafa eh, ya sunan shi nan da gana ga shehun ne tun da dai malamai su suka gaji annabawa duna na ko gaje su cikin komai eh shefa alhamdulillah alhamdulillah amma tambayan da ko akwai ne shine aikin da a shek da kuɗin cewa wai idan Allah ya ambata ya ambaci abu dumana ayin da zai bayanar da shi bawansa na Muhammad ko Allah ya yi kuskure sai malamai ah, ban ce kuskure ba ban ce kuskure ba yankuri da eh, wasu suna son ka play ji da kyau kara ce ni na fari ba kuskure na fari ba da ka play aji yankuri Ah, masha Allah. Ana so ce ah, kowa ya ji yan saulara eh kare kama ya fito baki na. To ah, ma ba um, kuskure. Na eh, masha Allah. Malam. Ka kawo mai fadi shi dai ba ko. Manji ba bisimila. Wani bai sani daidai ba sai a zo a gyara ko. Masha Allah. Haka ne. Eh. Aha, ta wannan eh, kalmar nan da ka ambata bayan da ka zo ka bayan nan. Shi ne ya dan shiga mini don duhu kaɗan domin a ce wai oh, oh. bai faɗi abin bai ba. Inda bai faɗi shi bai ba. Ina ma'ana, kana ji. Ina ma'ana, inda bai faɗi shi eh da daidan fahimtar hankalin kai ka fahimci wurin bawo sai su malumma irin su su warware ma maganan ka fahimce shi kan sauke. saboda baka da hankalin dokan irin maganan Allah ce su ke karban su ba mutane ka gane Oh, ok, ok, mun fahimce ka yanzu mun fahimce ka. mun fahimce ka da ba damuwa wato wato ni dai dumana na wata shawara zai ne nesta kuma in za a ba da bayani sai a dan warware mu da shi haka kaga bai kawo jayayya haka amma don da zama ba na dan bakaji bakaji da zo na warware har na kawo hujjoji ma a Qur'ani sun yi kowa ya ji haka da zo na eh, warware na ji program da da ko ya duniya ne a hannu wannan program ne zo eh wannan abu da mun muka ji amma program ba kawo wale mu na shi ka gani ka gani um uh, shi um, malam ga sunan shi madibo ah, Na'am. To muna tare da malamai Madibo biyu akwai guda Allah na George shine malam Madibo takalmin Shehu Ibrahim da kuma a Sheikh ah, Masud Jallo Madibo. Kagan wannan statement da muke magana kan shi ya ce wai in zai to bari dai mu zo da recording na abuga ya so mu ji eh mu ji wannan magana da kalmar da eh wannan at least wannan part inda yayi batun ya batun jajjara wannan ya kamata mu same shi correctly ya so kar a magana ya saurari yana hange ina fata malam madibu daga online an fahimta ko Eh na kwanci yin imani yin imani ni na goma karfafa masa goyin bayan cewa wa ila na guwar sauran biya malamin sun gaji annabawa alhamdulillah Allah ya malamai sun gaji annabawa a cikin komi amma fa da amma sai suka Allah da program ga muka samu aka wallale mu da maganin na ma na ko da in ta da irin magana aka kara shi kan hange a bayanan mu da shi sun kaga da bai kawo ma jayayya haka Miki na gufa ke masalam. To mun gode Sheikh Madigo Allah ya mun gode salamu alaikum. To kuna sauraron mu kan Kibla FM suna na Fuad Umar wannan danwa ya kira from Atlanta Georgia Madibo takalmi Shehu Ibrahim. To ya kira ya zo ya mika nashi tambaya kuma a Sheikh Mas'ud Jallo Madibo ya bashi bayani kuma we understand an walwale mishi. To, um, za mu duba a Sheikh Samudin ya so karkare tambayan shi sai mu doki kuma sauran callers insha Allah. Assalamu alaikum Sheikh Samudin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Masha Allah. To, kana bakon da the a Sheikh um, Mudibo um, Jallo uh, Mas'ud yana sauraron ka bismillah. Masha Allah, sai da har yanzu dai kan zance da muke yi, to amma ina son in da tambayan Sheikh Mas'ud ne game da abin da na gabatar magana da nake yi game da manzon Allah da Alkur'ani da kuma idan za mu tuna na yi magana na ce kenan ɗari bisa ɗari babu wani abin da ya rage da manzo Allah Allah bai sanar da shi ba kuma da ke wannan kuma dabba amma cikin zancen Sheikh Mas'ud ya yi magana cewa ba batun batini ba shi yasa shiga ta bangaren nan kuma zai wahar da mu ne ka gane ko ko ce za mu da juna ne ko ce za mu kuma wahar da juna da kuma bayan Allah masu sauraro amma batu ne na zahiri wanda yake kowa na bukatan hujja daga alkur'ani ne. ya hmm. batun batini ne wannan mu 'yan gida ne kawai sa'annan batun tijjaniyan ma ba tsakanin kuma kowa ake magana ba sai dai wa'anda yake zababbu kuma cikin ma tijjaniya na wato wa'anda suka yi ma'arafa to amma ga kuma Sheikh Mas'ud cikin zantukan da bayan Allah ke ji gaba da wanda yake ya ya shammala wa'anda yake 'yan darika da wa'anda ba 'yan rika ba da malamai da jahilai da wadawa har da mu kananan ga an gane ko to don haka sai sa na yi magana cikin dazu magana na sai na ce ɗari bisa ɗari sai Sheikh Mas'ud ya ce haka nan ne ɗari bisa ɗari wanda ina ganin kuma alkurani na ce tilka min anba'ir rusul tilka min anba'il ghaib nuhiha إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin to yanzu idan tambayar da nake son zan yi ma Sheikh Mas'ud na'am sanin da manzon Allah ya san da komai daga ubangijinsa akwai lokacin da ya fara ko daga farkon manzon Allah daga alamul gaibi ne ya fara Allahu akbar to abin da kuma ne ko da yake ko da yake babu damuwa na bada jawabi sai mu karkare sauran audio suna ma babu matsala abin da ke nan ne kamar yadda kai bayani ka kawo can tambaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko ne ko doya to kaga wannan bayani da kuma idan za mu shiga ciki kuma mun shiga ciki kuma yayi yawa amma babu damuwa me yasa na ce haka annabi da kanshi ya ce hadisi ne tabbatacce annabi ya ce kuntu aliman بالقوة wa adamu bainan ma'i الماء والطين wannan yana tabbatar ma cewa tun annabi bai zo duniya ba kenan annabi ya san cewa shi annabi ne ya san cewa shi manzo ne a lokacin annabi adam yana tsakanin ne laka da kasa har da hadisi kuma da yake kuntu kanzan mahfiyan لم أغرف حديث القدسي كان مجانا أنا فأحببت أن أعربيت فقبلت قبضة من نوري فخلقت منه خلقا فسميته أحمد فلي عرفوني بمعنى تنكركو النبي كده وانا باري حر النبي يشبه دنيا كما النبي كده وانا باري إذا شبه تنكركو هر نوع النبي كده وانا باري نعم ما شاء الله ما شاء الله yake ah, dari bisa dari ko ni na tafi a haka nan to yanzu idan na gode kasancin na na gode sannan kuma ga alkur'ani zahiri muke tafiya da shi wannan abin da nake so zan ja hankali bayan Allah kai ne ba kowane lokaci bane ya kamata mu yi ta kowane irin magana saboda idan lokacin da mutum karika Mike wato rika ma'aikinka ka yi magana cikin jama'a yana da ma'ana ma'ana na farko shine kana son ka nuna cewa ina magana da waanda ke gani na suke gabana su ji waɗanda suke gefe can su ji waɗanda suke can can ma su ji waɗanda suka yarda da magana na su ji waɗanda ba su yarda da shi ba su ji waɗanda suke sona da waɗanda ke ki na su ji jahilai da malamai duka su ji shi yasa kake rika mic ka yi magana na'am to akan haka nan ashe da ba tabbas bane idan za mu yi wani maganan da zai kawo ainihin tashin hankali ga fahimtar mutane lokacin da muka yi maganan nan ya kamata daidai lokacin da mu yi ma mutane bayani kamar yadda ya faru tsakanin eh, saidina na da kuma eh, annabi musa lokacin da aka mm. gama abin da exams da ya zo lokacin da aka yi mishi bayani ashe in ku haka nan bai kamata Sheikh Mas'ud ka yi magana wanda yake mutane za su ringa magana har sai an kira ka sannan za ka yi wa mutane bayani a kai wanda yake ya kawo mutane damuwa saboda ba kowa ke fahimtar magana ba. Shauna bangunta, bangunta bakin ka ba, ta gane. Na'am. Ka ga batun zancen da kake yin ba yau muka fara ba yau muka warware kan magana maganan da sam ba yau ba wo. Na'am. Muna maganan da muka banda shi raki da nan gama danan mun ganga. Muna da mun je raki da muna da tuttuka. Ka fahimce ni ko? Muna da tuttuka ma ko da yake mun san mun san takun da eh, yake nan. Ko ba ka gane ba mun san ta ko a tashi hannun mu da malumman mu. da gagga annabi da kansa yana yi magana wata rana daga baya ke zuwa warware ma mutane a ta ah, kuma bayanin da da nufin shi da nufin shi da nufin shi yau shehu tijani ya mini daɗi dai mun akwai yan tarika kadan suna sauraron mu shehu ibrahim ya zo shehu ibrahim zattuttukan shi yana da ban tsoro kuma littafi ya zana kuma kusan littattafan shehu ibrahim lubnan aka buga wani Sa'udiyya da sauransu kuma abinda ba son a sani ba a buga littafin shi ana bore wani a bar shi amma littattafan shi muna da shi ga su gaban mu suna kwance da dama ba mu shiga wannan gona ma ba san ka gane ko amma ilimi ne ko ya yake annabi kuma ya ce ma in ilmani na kira annabi kawo dukkan wanda bai wani ilimi da Allah ya fahimtar da shi yu'azzibuhu Allahu yawmal qiyamah Allah ya azabtar da shi saboda Allah ya karantar da kai ka karantar da mutane ko da yake ba kowa ne ke fahimta ta annabi ba kowa yarda da magana annabi ba ta sahabai na zama da annabi annabi ya musu bayani da yawa ba su fahimta magana ita maganan nan ba wai ana yin shi saboda a rigima ya zo ba ba mu taba wannan tunani ma ba sam sam sam muna yi ne kuma mun yan tarika kamar yadda kai magana mu yan tarikan mu muke yi wa'anda ke wurin kuma muke maganan duka kowa ya san maganan da muke yi ko da yake dole wani ya cire ya ce bari ya ji ba ku ji maganan da an ka lokacin da Jamal Baba yarda Allah yake yake da rai Jamal Baba yana wa'azi da komai ya fassara ta waje a ce ba gane ba ya yi bayani bayani bayani te a ce ba gane ba har karshe aka zo za a gama shi da Malam Musa abin bai za ire-ire irin abu haka ne isa ko da ke ba kowa zai fahimce maganan da ake yi ba kuma na biyu ba ana yin shi saboda a ce a'a wani rigima ya tashi ba mu taba wannan tunani ma ba ni sam ba mu taba yi ba ka gane ko sai ne don waɗanda ke da shauki da zauki a cikin tarika kuma kan shehannansu su ma su kara tarake kan abin da ake ka gane ko ko da yake dole ya wasar duniya waɗanda kuma ke da matsala dole sai mu tafiyar da shi ka gane ko alhamdulillah da akwai bayan Allah wa'inda la Allah suna so su ma su kira su yi tambaya to zan yi tambaya na ta karshe wanda daga nan nake so zan dasa aya Shi ne duk da cewa akwai tambayar da nake son yi to amma tambaya na ta karshe da nake son zan yi shi ne. na ji kuma wani audio wanda ban sani ba ko bar fu'ad na da wannan audio nan dai wanne kenan saboda ban son wanne magana wanda Sheikh Mas'ud na ji yana maga cewa in ba don shehu ibrahim ya ce wai in ba don yana jin kunyan Allah ko kunyan waye ce ni da ya dau ilimin da aka nuna wa manzon Allah ya zu da shi yara ma suna kwashewa ina wato ina magana daidai kamar yadda ya fadi akwai wannan idan kai raya na'am to yawa da yawa eh a shek Masud ka amince kan wannan maganan ko eh abin da ke nan na amince yadda na faɗin haka ya fadi. kwarai haka na fari haka na fari shi kuma ne na fari kuma shehu kuma ya yi da dama da kai da dama abin da nake bukata a kai ne yanzu saboda da ke murukan ne kuma akwai littattafai wanda ke Allah, bayan Allah za su iya zuwa su nema su ma su karanta to abin da nake son sani ne cikin wani littafin Shehu Ibrahim ne yayi wannan oh, magana wa Allahu akbar kai dai ya ma sauki wanda zai sauki ka duba su je su fahimci babu babu matsala babu matsala babu matsala ka duba cikin sirrin akbar na shehu ka ka ka gan shi ka ka duba sirrin akbar na'am abinda nake bukata eh, eh, Sheikh Mas'ud inda Sheikh Mas'ud ya iya ya nana ta wannan magana nan da yayin nan kamar yadda ya faru cikin audio nan hmm. saboda yanzu sai ka tambaye ni ina ma littafi ko yanzu da na nuna an kace mini da yanzu ba mu damuwa kana neman littafi sanata ba mu damuwa saboda muridai ko sanata a koma da littafi a ji a duba sirrin akbar wani duba an gan shi ka fahimce ni ko hmm. sirrin akbar kace ko eh kwarai kuma um, um, wanda a cikin ne na bisimila shek samdin wanda yake a ciki ne shehu ibrahim ya ce in ba dan yana jin kunyan Allah ba da ya dau ilimi da Allah ya nuna wa manzon Allah da na'am kada kabiba kabiba sirrin akbar ka ga shi ina son Sheikh Mas'ud ya hankuri ya bari mu yi magana nan a nan saboda duniya suke ji zai yi wani na da shi wani bai da shi amma alhamdulillah mu abin da ke nan ne ba kana jina yadda damuwa zan shiga zan shiga abin da ke ciki ne ba kana gina babu damuwa mai maganar shi kuma mun shiga gonan mu abin da sa kaga kamar nake tattake ne ba yan hmm. sauraron mu kai da fara da dama ana saurara da wasu ababa da yi kai makayi magana haka haka to ban so ban so ma mu shiga lamarin tarikan mu kamar yadda kai magana cewa batun tarikan mu ba kowa ban so mu shiga wannan fanni ne ta fahimce ne mu ajiye wannan ma gefe yanzu tun da ka yi haka shi mu shiga ga tuttuka shi gaba daya ina ganga ya fi kyau gaba daya ka gane ina so ina so sheikh mas ina so sheikh mas'ud ya fahimci wani abin da nake so in yi magana kai ka yi hakuri na'am na'am ba zancen shiga cikin zantukan shehu ibrahim nake so mu ba ko zancen shiga cikin zantukan manzon a wannan shehu tijjani nake so mu yi ba wato saboda bayan Allah da suke son su ma su yi kira su ji a wannan kana nuna abin da suke so haka nan ne ai da zuwa da abin da ta nake magana haka ne ba ya zu sanin ga ba yan kuri yan kuri kadan eh, yan kuri ka ce me kaman ba zancen ka na karshe shine gashi gashi gashi na ce kaza shi na ce ma kwarai haka ta minito babu damuwa da nuna littafi saboda muridai su je su duba gaba da sai na ce babu damuwa ga littafin kuma ta gane ko to sai kuma kace kana neman kuma kara maimaitawa kuma da su kuma da abin kamar yadda na fara maimaitawa abin da yasa ce ina so Sheikh Mas'ud kai hankuri abin da yasa ce ina so ka kara maimaitawa na farko ba kowa ke da littafin ba na biyu ba kowa ke karanta larabci ba na uku ba kowa ne ba kowa ne da haka ne kamin gafarawo da haka ne da ba zai shi ma ka kan ni ba littafi ba ka ce mini ya zance yake ko ya kuma in da haka ne o da bai suka tambaye ni kama a ah, wani littafi bane dai yan nema su na ka fahimci magana na me ya zo ka shina da dalilin abin da yasa na ce ina da dalilin abin da yasa na ce ina da dalilin abin da yasa na ce wai wani littafi ne abin da yasa da na yi zantuka na ce idan kar ka spika kana magana hausan maganar ka ne wa'anda ke kusa da kai su ji wa'anda ke nisa su ji wa'anda ke cancan su ji jahilai su ji malamai su ji don haka ni tambaya na kan wani littafi ne na yi tambaya ne ma wa'anda ke da kokarin littafi su je su bincika hmm. amma na labarin wa'anda ke jahilai ne ba su da littafi ba su karantawa sai yi musu kan wanda kin fahimta wannan dalili shine abin da sai wannan da ke shine ba yanzu tana warware wannan kuma ko shi mu karkare ko ba haka ba kafin ka warware ina so saboda ina so ina in yi kuskuren fadin abin da ba haka ka fadi ba za ka yi hakuri in yi so in yi magana na mudura ko haka ne to ba da mu eh, eh, na wato abin da naji audio ya fadi ne na kana cewa in ba don Shehu Brian ya ce in ba don yana kunyan Allah ba da ilimin da Allah ya boye wannan bai ba manzon Allah ko da ilimin da manzon Allah ya ba manzon Allah wanda ke boye da shi ya tona wannan wannan ilimin nan yara mana kwashewa ina fatan yanda ka fadi haka wato ina gudun ne fadin kuskure okay abin da ke ci ne yanda na fadi da yanda shehu ya fadi shi na fadi cewa shehu ya ce in ba yana kunya ta gane yana kunya tsakanin shi da Allah ba kaga ne abinda kuma sirri da ke tsakanin manzo Allah da Allah da wannan ilimin nan da shi Shehu Ibrahim ya zubar da shi kowa ya kwashe bi ma'ana yara muridai yan tarika kowa ya kwashe haka aka yi abin da Shehu Ibrahim ya ce kenan in ba dai yana kunyan Allah ba eh, ko ai kwarai ah, eh, wan ba dai kada a ce ya tona asirin da sake tsakanin shi da manzo Allah shi ne ne shi ne eh, abin da ke nan shi ne sai yau dukkan malami wanda ya san ilmin tasawuf sosai na farko ya san ana ganin annabi bayan ganin annabin da ake ganin annabi ya san kuma annabi na tarattar da almajirai shi ne abdulkadir jailani radiyallahu ta'ala anhu yana zamune a cikin masallaci bayan sallan azabar ya kwanta cikin kwanciyar shi sai daga annabi ya zo da annabi ya bayyana mai sai annabi ya ce ya bude bakin shi da ya bude bakin shi sai annabi ya tofa mai su bakwai da annabi ya tofa annabi ce ka tashi kai ma mutane wazi sai ce ma annabi ai ba karatu haka nake da annabi ce kai ne tashi kai ma mutane wazi to yau abin da annabi ya tofa mai kuma da ganin annabin da ya gani a annabi abin da ke tsakanin Allah da annabi na wani ilimi ne na hmm. wani baiwa annabi ya yaidoci wannan abin kuma ya ba wani bawan Allah bawan Allah kuma in an ba shi kamar yadda Shehu Ibrahim ya fada in an ba shi hmm. in dai zai so a ce ya tona wannan sirrin nan kadino eh tsakanin shi da Allah ya ce fadi annabi ya ce mi kaza ai abin da Allah ya ba annabi ni ma don soyayya na don soyayya ni Shehu Ibrahim kamar yadda Shehu kad ahbabtuhu hatta arani kuntuhu وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا يشهو داسو النبي في سوية النبي نجد كمن نيدا كينا نزمونيني النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوك سنة كومي نيني بأنبي كسو يباشي سن يباشيه أي سن أبين لأنا يباشي إذا سن يباير شو كمنا مجانا تيوا هما عبدو كده أتي يا ونن سرين با أيدا يا زبرمونا موما مكواشي ونن إلوين أين نشهو يليزينا Masha Allah, a sai kuma ko abin da nake so zan yi a kai yanzu ban gunta numfashinka ba. Bakin wani malami ka ji ko ka karanta littafin shehun nan ne. A'a. Ba izo ba ne, ba izo ba ne, to Allah ya gyara mana. Masha Allah. Ba da kan mutum magana shi mu. Mutum kare magana ga su yanzu kana koma da maganan baya. A'a, Sheikh Masud, Allah ka fahimce ni. zai yi magana da ke fadi wa na karanta littafi ne ko kuma zai yi na ji bakin wani malami ne shi yasa nake tambayan ka eh, wanda yake kai eh, abin da sai nake magana kowa ya fahimci na furanta ne yasa nace ai na kira ma ma sunan littafi ce ka je ka duba ma alhamdulillah kenan da hankali Sheikh Mas'ud ya karanta kenan yanzu abin da nake bukata a matsayina na muridi a matsayin Sheikh Mas'ud na muridi da na so don Allah Sheikh Mas'ud ya karanta mana larabcin wannan littafin nan ya so mu duka mu muji ya so mu fahimci a wannan hausan da shehu ibrahim ke nufi la ilaha illallah ai yanzu eh, sai abin da ke nan kamar yanzu yadda kai magana ka ce na ji shi bakin wani ban ji shi bakin wani ba kuma wallahi ban ba wanda ya fadi mini na karanta shi wallahi ban yi maka musu ba ban yi maka musu ka karanta ba abin da kuma kuma na bi kai da fara abin da sa Allah zuwa yau abin da sa ka da ke magana ina zuwa yau tafi ma duniya kuma mu je yanzu bari bari in sauke bari in sauke abin da sa kaga nake wannan magana ne shine eh abin da sa nake magana shine yayi kaman kamin gafarawo muna magana ka ce mini kaza na ce kaza ka yi hankuri sai ka tura ni ka ce mini kaza abin da da nake so mu yi yanzu haka ina so ka je ka bude littafin nan idan kana da shi kenan in ba ka da shi ka yi hankuri alkawari ne tsakanin ni da kai ka ce in ka na nuna ma inda yake ka kira ni ka karantar ni ka kira ni ka ce min ga littafi ni na karantar ma saboda abin da sa ka gana magana haka na yi alkawari da farko cewa ban son ban so in shiga wannan ba mun zance za mu kawo zartuttukan shehu ba na yi wannan alkawari mm. na ce bar mu aje shi mu tafiyar da ababen mun da ke tafiya lokacin nukan da matsala ka fahimce ni banda kuma ba abin da ni ah. yau haka nake sai kai zan fadi da ban san shi ba ban karanta a barin shi sam ko me ka na fadi na ah. san shi kuma na karanta shi ko menene kuma littafi yana nan kuma na san inda yake da komai amma kamar yadda ni mana fadi ma kai da yi kokari in ka nemi littafin nan ba ka kira ni babu masana shi kenan mun ji mai magana shi Allah ya yarda tunda na nuna ma littafi yi kokari ka nemi wadan littafi eh magana na duka kira na'am Masha Allah. shi ke ba damuwa eh, idan Allah ba da sa'a nan nemi wannan littafin nan wani page zan same shi na magana. Eh sai dan ka samu ka kira ni ka damu in ka samu ka kira ni na nuna ma. Masha Allah to. Um, shi kenan shi kenan ba matsala. a shek samu dai mun gode da kira sa'an nan kuma in dai for any chance for any chance in dai ka samu wannan littafin nan muna kan air ne shek ya ya yi bayani kan insha Allah mun gode insha Allah kuma ina son yi mu samu lokaci kuma bayan mun gama abin gaba mu ko mu kan batun lamarin tarikan mu lamarin shay'annan mu zalla to lokacin wannan kuma ina ga ya kyau Allah ya da insha Allah samu Samudin muna godiya insha Allah na'am sai eh Allah ya saka masha Allah mun gode eh, sosai mun gode Sheikh Mas'ud kuma mun gode sosai Allah ya saka da alheri masha Allah amin amin amin amin ai Sheikh uh, Sheikh Mas'ud um, uh, listeners da kuke sauraron mu akan Kibla FM Sheikh Mas'ud uh, kudos abin da yasa nake ce kudos um, Allah ya kara maka hakuri domin eh kana samun muna hakuri wurin tambayoyi sannan kuma Sheikh Samuddin kuma mun gode shi kuma da ya zo ya kawo wato nashi tambayoyin da ina ce da yawa mutane sun samu amfani a cikin wannan tambayoyin nan to um, that is what we, we do muna zuwa da tambayoyi ne malamai kuma su ka bayani wallahi Sheikh um, I'm very uh, ka bari mun ji dadi yanda kake aje wato ta kuma naka responses it is a, a beautiful thing ke sa Allah ya saka maka da alkhairi kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar uh, insha Allah mun samu another